Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba irin matakan da ake ɗauka don ƙara inganta sha'anin tsaro a jamhuriyar Nijar. tomadalla A cikin hanyoyin neman tabbatar da zaman lafiya da tsaro mai inganci don al'ummar jamhuriyar Nijar ta gudanar da ayyukanta na yau da kullum cikin kwanciyar hankali da tsanaki. Wannan ya sa hukumomin sassan kasar da ke fama da matsalolin tsaro gudanar da tarukan muhawarori domin lalubo hanyar yadda za a ciyo kan wannan matsala. Daga birnin Kwanni wakilinmu Haruna Mamman Bako ya aiko mana da wannan ƙarin bayani. A ɗaya daga cikin waɗannan tarukan ne ya sa hukumomin kwastam koduwa na ƙasar yin kira ga jama'a da su bar hana su kama mutane masu yin saran man fetur saboda mafi yawan su na kan man ne ga 'yan bindiga da ke cikin dazuzzuka. Taron ga da ya kamu nan eh, zancen zaman lafiya a kan kuma da neman alhurma ta jama'a yadda za a juna zama mu ya daidaita da jama'a da mu masu tsaron ƙasa masu tsaron gari ina son in kwatanta ma jama'a yau duwan ta zama ba irin duwan ta da bace da mutane suka sani da in duwan ya huce ana cewa ga barayi ga shi sun zo su ɓace mutane kaya ga sun zo su yi kaza a'a yau in mun nemi taimako gare ku za mu kwatanta muku aikin da duwan take yi lalle muna cikin eh, masu tsaro amma aikin duwan mahimmancin shi tara ma asusun gwamnati kuɗi ga misali yanzu nan sai kaga duwan ta biyo for example dan sarandan essence in isan eh, su kaɗe sai ka ga gari ya garce ana cewa ku bisu ku bisu ga barayi to shi wannan dan sarin da za ku bari ya huce tana yiwa dan Najeriya ne ya zo da isan shi yanzu in ya huce nan ya tahi ya huce tawa ya huce ya tasara ya huce shiga Mali isan skin yau kowa ya san yan ta'adda da ke da kai tsakanin Mali da Burkina da Niger mutuna gare su mutunan nan da mi suke aiki da isan su ne wace muku ba isan skin ga da kuka kare ya huce bane suke sawa kiran babu wanda ya san illar da eh, sarin da take ciki gara mutane su san menene illar da sarin dai da rishin bin hanyar gaskiya bisa ga duwan yake shawo musu mutane su hidda ga kansu duwan kin nan ba duwan bace yanda mutane suke ta tsammani tun da tun da daga an ga duwan ai ta dibin ga makiyin mutane ga mai son ya karya mutane ga mai wa'an suna cewa duwan hana sallah to yanzu muke ba da sallah a nasa bangare malam bello wakilin sarkin fulanin birnin kwanni a wuraren waɗannan tarurruka kira yayi game da wata matsalar ta tsaro da ta shafi fada tsakanin manoma da makiyaya da ke karewa da kashe-kashen mutane da dama amma ya soma da maganar 'yan ta'adda daga farko. Eh, ta'addanci bai da addini bai da ƙasa bai da kabila sannan bangare zangane da eh, harkan ɓanna da ake yi na kici manoma da makiyaya a guda an kamance da shi bangaren merori su ma merori masu yanka burtali masu yanka burtali to wannan su ma ya kamata a daina wannan wanda sun kasan sun yi shi tun da dai doka ta kasa ta ce in an yanka burtali wanda ya sayi ya sayi banza kowa bai san da haka bai yiwuwa ga dokoki na kasa abun da an ka ku zo don saboda kuna hukumomi ku ce abun da kun ka dama za ku wannan kuskure. Shi ko kwamishinan 'yan sanda na gundumar birnin Kwanni Malam Rabiu Sule kirayayi game da samun yin rigakafi kamin a samu matsalar tsaro. Tsaron ne ya ne ta mu kawo gudunmuwa. Gudunmuwa ne da ake sa ka musu kan rigakafi. In musu kan rigakafi kowa ka yana da cewa sa ya tabbata cikin wata hanya ce kamata a kawo gudunmuwa na ɗaya dai rigakafi ba da labari yana cikin rigakafi mutum ya ga wani abu ana yi wanda ko mata tana yau da ba ta kyau ko mishi ya saki hanya ko yaro ya saki hanya ya kamata a ce tun cikin gida mutum ya kokari ya kawo gudun shi ya gida ne za a iya kawo karshen wannan ta asar da abu ke zama shege in mishi ya saki hanya wace tana iya ta shi magana ya dawo in ya kasa ta kasa sai ta yi gaba ko wani mai gari goyo cikin hanyoyin da ake ji magana shi yan kowa ce barin kyale ba magana ta bace magana ce ta jaman tsaro to sai abin ya kamari gida ya zama ba ya zama in gida ɗaya gida biyu suka zama su zama sai ka ga gari ba za a zama ba ruwa suke yi yawa kin zaka kasa gaba da ta lalace daya daga cikin waɗanda suka halarci tarukan da ke zamne akan iyakan Nijar da Najeriya inda 'yan bindiga ke lababuwa suna shigowa ƙauyukan da ke kan iyakar na Nijar suna satar dabbobi ko garkuwa da mutane ya yi kira da a ƙara musu yawan jami'an tsaro. An kai shekara bakwai sai bai na aika jandarumi a mauza ginin bakin gada. To kuma a bara aka ƙara folisai guda biyu bana an kai wani a cek nan garin mu lokacin da aka halbe halbe sai wan wannan da mai kudin ya zo suka halbe sai hawan moto ya tafi inda polisan kinna to inda Allah ya ba su nasara su barayin ko da aka zo polis guda yana da larura wannan gudan shi ya to sun kai halbe an halba da sun ka gane lalle wuta ta ba ta gari ta ba ta soji ta gudu sun ka ya ce ku bi su ba su dota ashe su jami'an tsaro sun san halbi wanda a ya kare ku bi su an kabi bi su dai Allah ya samu sara ba kai sati ɗaya ba ko biyu nan zangon mozaje inda shi hakimin nan wanda aka ci kuɗi miliyan wai kusan 20 kin nan an zo an kai mana shi ma bihilla ce hari wannan hama sun so su kisan wani bawan Allah mu dai muna roƙo gwamnati an kai mana da sole sai don Allah ya guda ƙara mana kaga garan nan inda su bi ne ko uku suka kwanta musu wale kashi duka shi to aka yi rashin nasara ko da kusa police guda bai da lahiya kuma musali sai bai wayannan jandaromi ba su kwana nan wannan sai su kadai sun yi kadan ko na sun kai su mutu uku yanzu a ƙara jandawin na da alahuri su tsaya nan wurin da guri biyu ne can ƙetare, kusan eh, farancarkin iyaka nan bakin gada kaga ko da za a bugawa aka gilimo su wallahi za a samu nasarar kansu a nasa bangaren abdurrahman udu mai kula da hila yan karkara cewa yi a wuraren waɗannan tarurruka banda yan bindiga dole ne a kiyaye doka tsakanin manoma da makiyaya ko mazamna karkara da zaran ana son a samu zaman lafiya a ƙasar mai ɗaurewa kai talaka an ce ka bi ta hanyar mai garinka doga shi ta kasa haka ne in dai an maka banna ka biya da ta mai garin ka in an daidaita sai ba in ba daidaita ku wuce wajen sarki in ba a samu wajen sai aka daidaita a wuce garin haka nan da in kaka ta yi kusa nan ne da babban matsala na dai akwai da a samu burtalin da aka wuce. kamar wani cikin garin suka wuce yanzu nan kwaroka nan tsabawa wani lokaci muna da burtali guda wanda na kasa da kasa wanda sansan sama ka rufe mana wasu rufe shi ina tamanin zaman da duk mai hannu da shi yanzu zakarin nan ga abin da za mu ta ɗan tsarna ke da ɗaya a samu wannan burtaji a samu a samai da ladilai yanzu mun samu an samai da ladilai yan furadil suka sa da ladilai aka samu yan kurakurai aka zo a gyara yan MCA suka zo suka sa yau amma abin da ya ba mamaki sai zaman to mutanen ku sai ka ga mutum ya zo ya buge da wannan ladillai mai shara nan zaman wannan damar da shawu ya kawo su uku su da muka yawo ta saboda bisa wannan kuma wannan burtalin duk wanda an bisa wannan bangaren ana kukan da ke tunda sai su makiyayan sun zo sun san da shike in suka kai aka kashe za su shiga cikin gonakin mutane ko ba haka bane yanzu aka zo aka hidda shi to kuma har yanzu abin bai magani kenan ya kamata mutane su mutunta doka aka ce aka yi maka banna kar ka dauki da kanka kai je doka ta ce kana iya kusulhu ka ce ka yahi tsakanin ka kai mai gona ka zo ka tara ai maka banna ka zo ki diba ka ce a to lalle na ga wa na gani kayan banna wallahi na yahi na san ba gangan bane ko kuwa na kayan na kayan banna amma banna ta fa ni wannan ita da gare ni abin da ya so bani jika hamsin ba wani wanda doka ta da haka hukumomi da ma talakawa a kasar sun da kufa yanzu haka wajen neman hanyoyin wanzar da zaman lafiya da wa mamiya a jamhuriyar ta Nijar a gaida Haruna Mamman Bako Masu sauraro duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilin namu Haruna Mamman Bako da kuma sashen Hausa na muryar Amurka, sunana Hassan mai na kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.